wanka ne a cikin mutuntaka ta humanity zama ne dan adam dole kana ta alaka da cewa dan adam ne don haka ba za ka so zalunci gare shi ba su ka zalunci ga kanka ba ba za ka so wahala gare shi ko gare ka ba za ka so ciwo gare shi ko gare ka sai wani abin da misali kila yaƙi ba kanta wannan tun da an hito ne gaskiya ta yaƙi ƙarya ko ta yaƙi gaskiya wannan nasara ake nema amma da ba haka ba haka kawai cikin hali madaidaici musulunci ko wanda ba musulmi ba za ka zalunta ba ba za ka ci haƙƙi ne ba ba za ka mishi ta'adi ba in dai ba shi ne maka ba yawa musulmi maganganu sun yawa abin da yake faruwa yana faruwa kuma muna ganin dai abubuwan tauraro kullum kullum kusan kowa yana da makalla da shi dan abin da ya kamata mu da kama shi shine a takaice kuma a rubuce mu ji ne nasu kuma ana maganar Palestine musulminsu da kiristansu sannan ana magana su wa a musulmi wanda himmantuwa ta shine abin da ya shafi addini a cikin wannan ƙasa